أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيل الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحده إلى ملتزاع وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيق وتنجمادا ثاني hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da 21 ga watan uku shekara 2017 yanzu wannan wata na jumada ko. daga shi sai rajab ko daga rajab sai mai daga shaban sai mai ina ganin ramadan yanzu bai kai saura wata uku ba inda yau muna 22 ga watan jumada sani daga baki da abin da ya rage mana zuwa ramadan bai kai bai wuce kwana 60 da wani abu ba ya rage wanda Allah ya ara masa ran zai gani kenan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsawaita rayukan mu cikin aikin alheri muna gabatar da wannan karatu a wannan masallaci na ɗan fodiyo da yake unguwar Sunusi a cikin wannan gari na Kaduna a cikin littafin babban malamin Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz mai suna jarrabawa a rayuwar annabawa da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine darasi na 24 muna shafi na 162 malam yace na uku annahu qad jaa lalle yazo ma yamna'u hamlal ali abinda yake hana a dauki kalman alu ala jami'il ummati akan gabaki ɗayan al'umma wa in kana a larabci yakan zo ya ɗauki haka wa zalika fi ma rawahu imam ahmad fi musnadihi wannan ya tabbata cikin abinda al ahmad ya ruwato a cikin musnad ɗin shi min hadisi abi sa'id na khudri radiyallahu anhu ma radiyallahu anhu ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce inni qad taraktu na tafi zan bar muku a cikin kuma in akhadtum bihi matuƙar za ku yi riƙo da shi lan tadillu ba'di ba za ku ɓace a bayana ba astaqalaini nauya ya guda biyu ahduhuma ɗaya daga cikin su akbaru min al-akhir ɗaya ya fi ɗaya girma wanda ya fi kowanne girma wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bari sai yace kitabullahi shine littafin Allah hablun ne mamdo Idiya ne wanda aka tubko shi aka sako shi minas sama'i daga sama ilal ardi zuwa ga ƙasa wato shi alqur'ani shi yasa Allah subhanahu Ta'ala sai yace masa inna hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wannan alqur'anin yana shirarwa idan mutum ya karanta addu'a'ul bayan fi idahi qur'ani bil qur'an na allamatu alqur'ani lokacin da yazo yana raddi ga afkaru na turawa da yawa da ya dauki wannan aya ta inna hadal qur'ana yahdi lillati ya kawo allati ismun mawsul da abin da ya biyo bayan ta zaka sha mamaki irin raddin da shi allama shinqiqi yayi dan haka Allah subhanahu wataala bai da alaka da kowa sai ta hanyar wannan ƙur'anin shi ya zuru daga sama kaman ne igiyar da za a riƙe a koma zuwa gare shi lafiya lau shi yasa alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ce masa hudan shirya ne yanzu idan aka zo unguwa ko gari kana baƙo idan a kowace layi aka sa suna da kowace unguwa da sunanta yanzu ba akwai Google Map a waya ba ko tafiya kake wani lokaci in ka shigo unguwa ko gari akwai inda ko baka tambaye kowa ba za ka zuwa inda za ka to yadda wannan abin ya zama hudan shirya ne wanda zai iya shiryar da mutum idan ya zo ya gane nan ya kamata ya bi nan bai kamata ya ba to haka alkur'ani ya zama to hudan dan yana nuna ma dan adam ga yadda zai sadu zuwa ga Allah lami lafiya don to sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa kitabullahi littafin Allah shine hablum mamdud min samai igiya ne wanda aka tufko shi aka zuro kuma igiyar daga sama ilal ardi zuwa ga ƙasa wannan shine nauyaya guda biyu da annabi ya bari nauyi mafi girma shine littafin Allah Alƙur'ani, sai yace wa itrati ahlu baiti da kuma itrati wato ahlu baiti to nan gurin cewa wa itirati ahlul baiti to anan yan shi'a suke makarewa cewa su suna goyon bayan itira bayan kalmar itira ita kanta idan an ce itiratul rajuli itiratun ana cewa naslur rajuli duk abin da yake da alaka da tsatsan mutum ana ce masa itira a larabci sannan ashiratul rajuli ana ce musu mai itiratun da annabi ya ce wato wa itirati ahlul baiti yana nufin wato ashiratul rajuli dangin shi ko yana nufin a'a tsatsan shi wanda suke da alaka da shi ta haihuwa idan yana nufin itiraci nasal din shi wanda suke da alaka da shi ta tsatsan haihuwa to ai a gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai waɗanda suke da alaka da annabi ta haihuwa amma 'yan shi'a sun yi watsi da su sun ce ba sa cikin ahlul baiti idan yana nufin ai dangin shi yake magana a wanda suke da alaka da annabi ta bangaren dangi ɗan uwantaka ali bin abi talib kadai suka dauka ragowan ali abbas ali ali ali jafar ali aqil duk sun yi watsi da su sun ce ba sa ciki shi yasa muke faɗa muke cewa duk sanda kaji ji dan shi'a yana maganan goyon bayan ahlul baiti ya maka bayani wani ahlul baiti yake nufi domin wanda kai ta yadda cewa ahlul baiti ne to shi bai yadda sunewa ba su ne ahalul benci sai annabi ya ce ala ku saurara wa inna kuma lalle nan guda biyu lan ka ba za su rabu ba hatta yarda alayya alhaudu har sai sun gangaro sun same ni a tafkin mai a tafkin ainihin wato alkausara shi yasa ka ga yayin da ya zamanto ahalus sunna a gurin su ahalul baiti ne matan annabi farko ko nabi sewa sai ayan annabi Muhammad wanda yana da alaka da jikokinsa sannan na uku sai dangin shi ka ga nan yana daga cikin makarantu da ahalin suna suke daukan addini a wajensu yanzu abdullahi dan abbas ahlul baiti ne ko ba ahlul baiti ne malami ne cikin wannan al'umma ko ba malami ne amma fa a gurin shi a fa abdullahi dan abbas ba ahlul baiti bane bai daga ciki na haka mu abdullahi dan abbas yana daga cikin wanda muke koyan addini a gurin shi ina fata an fahimta fahimtar da abdullahi dan abbas ya ma qur'ani da shaidar annabi muhammad yace Allah ka fahimtar da shi qur'ani ka sanar da shi fasara qur'ani ka fahimtar da shi addini to in ka rike fahimta irin waɗannan to babu yadda za a yi irin su abdullahi dan abbas ka ɓata, kuma har sai an haɗu da annabi a taukin alkausara da shaidar annabi muhammad kaga ali bin abi talib yana wa yana cikin su Jafar yayinsa yana wa yana cikin su to su yan a duk wayannan duk ba ahlul baiti bane ba sa daga ciki ba sa daga cikin ahlul baiti an fahimta ai wa fi inda Tirmidhi min hadisi Jabir bin Abdullah qala yace ra'aytu Rasulullahi naga annabi Muhammad fi hajjatihi a hajjinsa sa Yau ma'arafa ranar arafa huwa ala naqatihi alqaswa yana kan naƙasa wacce ake ce masa alqaswa ya khutubu annabi yana khutuba fa sami'tuhu yaqulu sai naji annabi yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni qad taraktukum fikum ko qad taraktu fikum zan tafi zan bari a cikin ku ma in akhastum bihi abinda idan kuka yi riko da shi lan tadillu ba za ku yi ba ba za ku bata ba kitaballahi littafin Allah wa ikirati baiti da kuma ainihin wato zuri'ata mutanen ainihin wato gidana wani abu da zai baka mamaki mutane da dama ba su san cewa al Jafaru Ja'far sadiq ba wanda 'yan Shi'a suke jingina kanshi suke cewa suna bin mazhabar jafariya. har yi bar duniya al-Imam Ja'far sadiq bai da wata aƙida da take da alaka da Shi'anci Ja'far as-Sadiq bai karantar da komai ba a duniya sai sunna al'imamu maliku ya yi karatu a wajen wa a wajen al'imamu jafaru sake ka kusan maliku ba yadda za a yi in wannan ita ce a sai dai karatu a gurin shi duk yana da alaƙa da gidan annabi muhammad to wayannan duk aƙidun da suka zo suka jingina ƙarya suka yi wa mutanen kirki ai mun faɗa mun ce ga wannan nan na tunusiya ya tabbata tabbacin da duk duniya ba ta shakka cewa ahalul baiti ne akwai wani mutum yanzu yana shugaban ƙasar na tunusiya ahalul baiti ne amma ka je ka bincika ka gani rigima yake da in shi a ko shiri yake da su a yanzu a duniya duk wani mutum da ya tabbata yana da nasaba da gidan annabi muhammad nasaba ta gaskiya to za ka ga shiri da in shi a rigima yake da su in ko da gaske mutanen gidan annabi suke goya wa baya wanda ya tabbata suna da nasaba da su mai kyau don Allah suwa ya kamata su goya musu baya da da ya gansu ba shi ya kamata ya rungume su ba to sai ya zamanto kuma wanda ya tabbata ma a wannan zamanin ahalul baitin ne na gaske an tabbatar da nasaba ingantacciya ka ga rikici ke da inshiya ashe wannan yake nuna maka asali ajandar ba ajanda ba ce ta goyen bayan wa ta goyen bayan ahalul baiti wata ajanda ce dai a karkashi aka zo aka ainihin wato raba da ita wannan yana daga ciki fa innahu law kana al da a ce kalman alu tana ƙunsan jami'al ga baki ɗayan al'umma ma'amur, da abin da aka yi umarni da shi ku bihi cewa ai riko da shi bil amru bil ku bihi shay'an wahidan kuma abin da za a riƙe abu ne ƙwaya ɗaya to wa hada batilun wannan abu ne da ba ma zai yi ba wannan ya zo a cikin nail autar na imamu shaukani sannan yan shi'a sun ce wannan hadisin kitabullahi wa itrati ahla baiti sun ce to duk ruwayar da ka gani cewa lahi wa sunnati to juya shi aka yi asali ba kitabun lahi wa sunnati kitabun lahi wa ikirati ne haka suka faɗa an fahimta ai to na haka abu guda uku za a haɗa akwai littafin Allah akwai kuma me sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan akwai ikira sannan kuma akwai su kansu sahabban domin yana daga cikin ka'ida ta ahli sunna jam'i ake tsakanin wa tsakanin nusus annabin da ya faɗi wannan shi ya faɗi wancan ya faɗi wancan ya faɗi wancan ya faɗi wancan idan an tashi sai a yi mai sai a tattaro su shi yasa kaga aqidar ahli sunna sai suka gina addini kawai suka ce ana gane addini mai kyau ne shine Allah ya faɗa annabi ya faɗa sannan ɗaliban da suke karatu gaban annabi ya zamantu haka suka fahimta ɗaliban da suka yi karatu ko gaban annabi ai dama nau'i biyu ne akwai wanda suke ahalul baiti ne suna da alaka da shi ta jini ko akwai wanda suke ahalul baiti ne suna da alaka da shi ta bangaren auratayya kamar na Aisha da Hafsa da nassin Qur'ani har sai da Allah ya tunatar da su yace wa zakurna ma yutila fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ashi ana karantar da addini a cikin gidansu sun yi karatu a gurin annabi ko basu ba sun yi ina ta an fahimta to da in ka gina addini akan wannan ka'idar cewa ba za a gane addini ba sai an yi shi akan ɗaliban da suke karatu a gaban annabi wanda su ya kunshi ahalul bait ya kunshi wa ya kunshi sahabbai shikenan ka zauna lafiya shi yasa ahlus sunna sai kaga in Ali bin Abi Talib ya faɗi magana ta tabbata da sanadi ingantacce sai su ɗauka idan Hassan ya faɗa sai su ɗauka idan al-Imam Hussein ya faɗa sai su yi mai sai su ɗauka abinda ba za mu yadda ba a zo a yi ma Ali bin Abi Talib ƙarya irin wacce ake yanzu abinda ko shi yake duniya ba zai yadda da shi ba a raba masa a ci da shi to wannan shi ne abinda ba za mu yadda da shi ba ko kuma Ali bin Abi Talib ya faɗi magana mai kyau ko ya aiki mai kyau sai a ce a'a ai ko da ya faɗi maganan ai ƙiya ne ya faɗi maganan ne a baki amma ba haka yake nufi a zuciya ba kaga mu ba za mu yadda da wannan akan shi ba ko kuma Husaini ya faɗa ko Hassan ya faɗa Allah ya ƙara musu yadda sai a ce a'a aiko da suka faɗa a baki ne amma ba haka suke ne ba yadda su yan shiya suke fassara maganganun su kenan ba duk wata magana da zaka ɗauko ka ce abubakar ali bin abi talib ya kan abubakar ko umar ko usman sai sai maka wai ataqiya yake sanda ya faɗa ya faɗa ne kawai a baki amma a zuciyarsa ba haka yake mu kuma ƙarya ne ba za mu yarda da wannan ƙa'idar ba ina fatar an fahimta ko a ɗauko matsayin da ba nasu ba za ka gani a nan gaba da wasu babu-buka da shi malam ya kawo a ɗauko matsayin da yake na Allah ne a zo a raba a ce nasu ne wannan aƙidar ba za mu yarda da shi ba a kai akan wannan ne miyagun aƙidu da suka gina suka rabawa mutanen kirki idan kai baka yarda da wannan muguwar aƙidar ba to za su ce maka kai maƙin ahlul baiti ne kamar yadda ka san kiristoci suna mu'amalantar musulmi wajen mu'amalantar annabi isa annabi isa a gurinmu bawan Allah ne kuma annabin Allah ne manzo ne nawa na Allah subhanahu wata'ala ba wani musulmi da yake da aqida cewa annabi isa dan Allah ne ko akwai shi babu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu innamal masihu isa ibn maryama rasulullahi dan sako ne daga gurinwa? daga gurin Allah to yanzu duk kirista idan ba ka yi mu'amala da annabi isa ba irin yadda ya mu'amalance shi ka yadda cewa ɗan Allah ne zai yadda cewa kai masoyin annabi isa bai yadda sai ka ɗauko mukamin Allah ka raba mai ka ce shi dan Allah ne to lokacin yadda kai masoyin annabi isa ne na gaske to yadda kaga kiristoci suna mu'amalantar annabi isa to haka waɗannan mutanen suke mu'amalantar wa ahlul baiti a kwantaro ƙarya abinda ba su da alaƙa da shi a jingina musu a raɓa musu a ce suna da alaƙa da shi kuma ƙarya ne an gane don haka wannan shi ne ana yin addini ne da ƙur'ani a gwalar sannan saiwa sai sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko wani zai kawo maka ya ce ai duk isnadan da suka zo a kitabun kitabullahi wa sunnati kaza kaza duk ya gama bayani ka ce masa muƙaddara ma ko ba hadisin shin sunnar annabi ƙur'anin ya tabbatar da abi sunnar annabi ko bai tabbatar ba ya tabbatar ko sannan da sunnar annabi bayan ƙur'ani me ya kamata ya zo baya sai sunnar annabi muhammad da haka in ya kawo wannan to ka tabbatar da cewa ƙur'ani ya tabbatar da cewa lallai sai an bi sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama in ya kawo wannan cewa ikirati ka ce mu dama ai muna kan wannan aqida shi yasa sai kaga a ruwaito a ce na na Fatima ta faɗa a karɓa addini daga gurin ta kuma muna karɓa ba mu da iskali amma abinda ba za mu yadda da shi ba a ruwaito ƙarya a jingina wa na Fatima a ce ta faɗa kuma mu karɓe shi a matsayin addini wannan ba za mu yadda da shi ba an gane sannan suna cewa dan me yasa wai ruwayoyin kaman al-Imam Hassan da al-Imam Husaini da Ali bin Abi Talib ba su da yawa a cikin littattafan sunna sai mu ce to a in wannan ne me yasa hadisan abubakar da umar da usman ba su da yawa ko kuwa da ka gana abubakar da umar da usman tili ka gana wancan babu da yawa to kenan ba su faɗa ba ba za a yi ƙarya a ce sun faɗa ba abubakar annabi ya bar duniya shekara biyu da wata uku ya rasu ya koma zuwa ga Allah kaga ba za ka haɗa su da irin su al'imamu abu huraira ba da bayan annabi ya bar duniya ya samu lokaci mai tsawo yana karantarwa ya tara ɗalibai da yawa kaga sun ruwaito hadisi daga gurin shi to shi wannan shekara biyu kaɗai ya koma zuwa ga Allah kaga bai samu lokaci ya zauna ya karantar ba irin wanda ya kai shekara goma sha biyar ashirin yana karantarwa to bai faɗa ba sai ya zo ya karya ce ya faɗa haka ake yin addini ai ba haka ake ba to wannan ta annabi ya bar duniya ya bar duniya da wata shida na na Fatima ta koma zuwa ga Allah kaga ba za ka haɗa ta da na Aisha ba ita da annabi ya batta da shekara 18 sai da ke shekara 68 tana karantarwa a babin ruwaya za su zama ɗaya to ba ta faɗa ba ba ta ce annabi ya ce ba sai a zo a yi mata ƙarya a ce to annabi ya faɗa ana yin haka ba yin haka wannan ita ce ƙa'ida kawai ainihin wato a sunna shi yasa sai ka ga hadisan al Abu Huraira a musulunci sun fi yawa sama da hadisan da abubakar siddiqu ya ruwaito ba dan kuma abu hurera ya kai falala abubakar siddiqu hadisan da umar ya ruwaito wanda abu hurera ya ruwaito sun fi na umar ba yawa ba dan na umar wato abu hurera ya kai falala umar ba haka ainihin wato usman yake to haka matsalar take kasancewan al-imam abu hurera sun ruwaito hadisai sama da na ali bin abi talib ba shi yake nuna cewa abu huraira ya kai falalanwa ba ali bin abi talib ina fatar an fahimta wannan shine in an gane wannan ka'ida shikenan amma alqawlu amma ce cewa bi anna alahu al min ummatihi wai kalman alu sune masu jin tsoron Allah daga cikin al'ummarsa wala yasihu aidan wannan ba bai inganta ba wa mastadallu bihi abinda su masu wannan ra'ayin suka kafa hujja da shi la taqumu bihi al-hujjatu ba yadda za a yi dalili ya tsayo akan wannan fal hadithul ladhi rawahu tabarani wannan hadisin da al tabarani ya rawaito wallazi jaa fihi wanda ya zo a cikin sa man al muhammad suwaye iyalan gidan annabi muhammad fa qala sai ce kullu taqin dukkan wani mai jin tsoron Allah rawahu al-baihaqi min hadith nafi abi hurmus an anas fa zakarahu wa qala yake cewa hadha da'if wannan hadisin bai inganta ba la yahillu al-ihtijaju bi bima halatta a kafa hujja da shi ba li'anna aba hurmus kazzabahu yahya ibn ma'in domin a cikin wannan isnadin aba hurmus yahya ibn ma'in ya ce kuma wannan mutumin makareci ne wa da'afahu ahmad al-imam ahmad ya da'afa shi wa ghayruhu da wasan samin al daga cikin malaman hadisi wa qala ibn taymiya anhu shaykh al-islam ibn ya faɗa akan sa yace wa hadha al wannan hadisin da aka kawo aka ce idan an ce ali muhammad kullu taqin yace mawdu'un la asala lahu hadisin ƙarya ne ba shi da me ba shi da asali wannan ya zo cikin majmu'ul fatawa a mujallaji na 22 shafi na 460 da ainihin wato biyu wa qala ibn al-qayyim sannan ibn al-qayyim yace wa nuhu hada wa nafi abu hurmus la yuhtajju bihima ahadun min ahli al-ilmi babu wani daga cikin ma'abuta ilimi da yake kafa hujja da waɗannan mutanen guda biyu wa qad rumiya bil kadhibi an jefi waɗannan mutanen cewa makaryata ne kamar yadda ya zo a cikin jala'ul afham a shafi na 100 da ainihin wato 15 wa qala al hafiz ibn hajar hafiz ibn hajar yace sanaduhu wahin jiddan wannan sanadin akwai ainihin wato inwa sosai wannan ya zo a cikin fatahul bari a mujalladi na 11 shafi na 161 وقال ابن حجر الحيثمي الحيثمي منا da ibn hajar guda uku akwai ibn hajar al-asqalani ko daya akwai ibn hajar al-haythami bisa sannan akwai ibn hajar al-haythami shine wannan to in baka sani ba wannan ibn hajar al-haythami da wancan ibn hajar al-haythami duka ba malaman hadisi ba ne. ana ganewa to wannan ɗaya daga cikinsu zai iya da'afa hadisi ko ya sa idan ɗan shi a yare na kasa ya ce ibn hajar al-asqalani ma ya ce wannan hadisin bai inganta ba shi yasa akwai su da mugunta dalisi da rafa-rafa a cikin aqidar an gane wancan ibn hajar al-haythami malami ne na fiqh ya san fiqh da haka yace da'ifun bil marra wannan hadisi da'ifi ne saboda akwai almarra yana da littafi shi wannan as-sawa'iq al fi radd ala ahli al-bid'ah wa zandaqa sunan littafin kenan an gane amma istidlaluhum amma kafa hujjarsu bi qissati nuh da qissar annabi nuh ma abnihi tare da dan sa ajaba ala zalika shafii al-imam shafii ya bada amsa akan wannan bi qawlihi da fadarsa yace innal murada abinda ake nufi ba laysa min ahlika bai daga cikin iyalanka allazi amarnaka bi hamli wanda muka yi maka umarni muka ce ka dauke su li'annahu ta'ala qala domin Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya ce wa ahlaka ko ihmil fiha min kullin zawjayn isnayn ka dauka a cikin wannan jirgin kowane irin dangi guda nawa guda biyu ko wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu da mutananka sai wanda ya riga ya gabata a gurin Allah cewa fa sai ya halaka tunda ai Allah a baya cewa wasna ilfulka wa kullama marra alaihi mal'un min qaumihi sakhiru minhu sai su masa me izgili an fahimta yi to don haka tun farko sai da Allah ya ce masa wala ta tuqatibni fil ladina mu inna mugrabun kar ka yi min magana akan mutanen da suke azzalume ne dan sai na nutsar da su to wayannan mutanen da aka ce sai an halakar da su sune illa man sabaqa alaihi alqawlu sai wanda zance da ma ya riga ya gabata akan su wa man aman wa amana ma'ahu illa qalil ba wanda suka yi imani da annabi nuhu sai mutane yan kadan shi yasa malamai suke ta wannan ma'il qilla ce kwarai a cikin malaman tafsiri akwai wanda ma suka ce a shekara ɗari tara da hamsin da annabi nuhu yana wa'azi akwai maza uku ne mata uku mutum shida wasu su ce mutum takwas da wahala ka samu malaman da suke kawo mutum ɗari biyu a ce wai an samu mutum ɗari maza mutum ɗari sun yi imani a shekara ɗari tara da hamsin ina haka kuma ya ta fafatawa ya ci gaba da yi bai fasa ba an gane shi yasa ba a so idan kana karantarwa ka rudu da yawan mutane ko karancinsu ba abin da ya dame ka ba matsalar ka bace fa a'lamahu Allah sai ya sanar da shi annahu lalle shi annabunuhu nuhu Allah amarahu ya umarce shi la ya hamilu man la ya hamilu kada ya dauka min ahlihi daga cikin mutanansa man sabaqa alaihi alqawlu min ahli almas min ahli ma'siyatihi da wanda zance ya riga ya gabata a kansa daga cikin mutanen da suka saba ma Allah subhanahu bi qawlihi innahu amalun ghairu salih saboda wannan dan ya aikata aiki wanda yake ainihin wato mara kyau ne tunda ai lokacin da ya je ya sassaka jirgi yana sassaka jirgin wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi ai mutanen gari sun zo wuce manyan gari ba daga masu kuɗin sai masu mulki in an ganshi yana sassaka jirgi sakiru min sai a masa isdiri a masa ba ba ma annabin Allah ba ya nuhu suke cewa ya nuhu sakiru minhu sai masa izgiri a ceto dama ya nuhu ka iya wannan sana'a ka zo kake ta tada fitina cikin gari A da ka sani tun farko da wannan sana'a ka rike wallahi da yafi ma sakiru minhu annabi nuhu sai ya dago ya kalle sai ya ce musu in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru in kuna mana izgili za mu rama kamar yadda kuka yi mana yasa duk wanda ya yi wani izgili saboda ya bi Allah a duniya kai haƙuri a ranar da sai ka rama da ka rama ko kuwa Allah zai ce qalak sa'ufiha wa la tukallimun innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhastumuhum sikhriyan sai kuka dinga musu izgili hatta an saukum dhikri wa kuntum minhum tadhakun inni jazaituhum al-yawma bima sabaru duk wanda ya maka izgiri a nan duniya wallahi sai ka gan shi a lahira ka rama kai ma kuma ka san wani lokaci idan kana rama izgilin da mutum ya maka yanzu mutum an yi sabon titi ya rugo da gudu ya faɗi da mashin ya ji ciwo idan wani ya zo ya haushe da faɗa kai baka ganin an yi sabon titi kai baka ganin an yi kaza to a lokacin zaka ga ba faduwar da mashin yake dan haushi ba wannan magana da ake faɗa mai tafi bashi haushi ma sama da faduwar da ya a mashin to duk wanda ya maka isgiri akwai in kana aljanna kana zaune za ka iya dannawa ka hango mala'iku na dukansa wallahi to maganar da za ka faɗa mai kana zaune daga aljanna ta fi ba shi haushi ma sama da dukan da mala'iku ke mai shi yasa ce in taskaro min na fa na naskaro minkum fa sawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yuqdi wa man huwa kadhib fartaqibu inni ma'akum raqib ko nema ya ce ku jira don ci gaba da jira ya zo ya ci gaba da aikin sassaƙa jirginsa ya gama bayan da ya gama shi kenan shi ne aka ce ya ɗauki kowane irin dangi guda biyu na kowane irin jinsi na halitta ya ɗauko kowane irin dangi guda biyu na jinsin kowace irin halitta bayan da ya riga ya gama sanda za a tafi jirgin Wa waƙalar kabufiha ismillahi majariha wa mursaha yau abin da ake tuka jirgin mu kullum shi ne da an ce bismillah sai ta tafi da an ce bismillah sai ta sai ta daya wa qalar kabu fiha bismillah majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim tana tafiya da su jirgin kaljibal kaman wani irin fangalalan dutse wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal a cikin igiyar ruwa kaman wani irin fangalalan dutse ونادى annabu nuhu النبي نوح يغا ya hango shi. شي فقال يتي يا بني kan ma'ana, دانا ka zo ka hau jirgin nan wala takum ma alkafirin kakka kasance daga cikin wa mutane kafirai wanda za su halaka qala sai an dan yace baba sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma ga wani dutse can na hango ina ganin fa za a iya samun mafaka zai tsare ni daga ruwan nan Kala sai ce ina ai la yawma min amri llahi illa man ba wanda ya sai tsira daga azabar Allah da ya turo ta ruwan nan sai wanda Allah ya masa rahama ana cikin tattaunawa hala bai na humal mauju sai taguwar ruwa ta shiga wa kana min mugraqin sai shi ɗan ya kasance daga cikin wanda za a lokacin da aka nutsar da ainihin wato ɗan Allah sai ya ce waƙila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli aka ce wa sama ruwan da take zubowa to ta ɗauke ruwan waƙila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli ita ma ƙasa aka ce ta tsotse ruwan sama ta riƙe ruwan da ta sako tunda ai Allah cewa ya fafata hana abuwa bas sama'i bima'in وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر shi kuma annabi nuhu wa halmallahu ala zati alwahi muka dauke shi akan wani irin tafkeken jirgin ruwa kwale-kwale wanda aka buga shi da allanan katako da wasu dika dikan kusuna Allah ya ce tajri bi ayunina tana gudu akan idan mu inda Allah sai ya ce da za liman kana kufir Da haka aka ce ƙasa ta buɗe duk wani idan ruwa sama ma duk wata ƙofa ta ruwa take shi nan da nan kafin ka ce mai sai ga ruwa sama ruwa ƙasa shikenan to amma Allah subhanahu ta'ala, tun da shi al'amarin sa inna ma idza arada shi an an kula lahu hume, kun fa yaqul kuma zance na gaskiya lokacin da Allah ya sako ruwan tufa mai malamai sun ce duk duniya ba inda ruwan bai je ba saboda sama an ce duk wani idan ruwa ya bude kofa ƙasa duk wani idan ruwa an ce ya bude amma ana gama ruwan Allah ya ce ana gama hallakar da wanda Allah yake so a hallakar tunda ai annabi nuhu ya ce rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu shekara 950 kana wa'azi thumma inni da'awtuhum jihara ka zo ka tara mutane kai musu wa'azi thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra sannan bayan ya gama wa mutane wa'azi in public ya tashi ya wannan gida ya je wannan office ya je ya samu wannan gurin aikin sai ya masa a cikin wa'azin ce masa yake fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ku nemi gafar yusulis sama alaikum jarara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara akwai gutun mutunci a cikin wannan wa'azin malakum la tarjuna lillahi wa qara me yasa ba ku girmama Allah yadda ya kamata wa qad khalaqakum atwara bayan Allah ya halicce ku hali bayan hali alam ra'u kaifa khalaqallahu sab'a samawatin ba kwa kallon yadda Allah ya san sammai guda bakwai akan ku wata saman wata waja'ala al fi fihinna nuran waje ash-shamsa saraja wallahu anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum duk ya gama sai a ce la tazurunna alihatakum wala tazurunna waddan wala gusa wa uka? ta ya ce to yanzu kana nufin su malam wani duk kafirai ne ce ta wannan bayani na ka zo kana mu ba kan shi muka samu iyaye da kakanni ba tunda ba kan shi aka samu iyaye da kakanni mato ba fa za a bari ba to shi yasa da Allah subhanahu wata'ala da ya fusata yasa aka sako me aka ballo ruwa da aka gama Allah ya hallakar da wanda yake so ya hallakar da su akwai wata kisa da ake kawo wani mutum sunansa iwaja ɗaya daga jika kasan ƙarya ne wai shi iwaja wani mutum ne mai bala'in tsawo wai duwar duru wannan da aka yi na tufa na bai wuce irin sawunsa ba <laughs> eh? wallahi wani mutum ne iwaja <laughs> eh. wai kansa na kusa da rana saboda tsawon tsawo wai a cikin ruwan nan ruwan na tufana kawai ya dauke matarsa ya haka kawai in tana jin yunwa sai ya haka kawai sai duka sai ya ɗauko kifi a ruwa sai ya haka sai ya gasa kifin da rana sai ya bata a <laughs> an kana karanta littattafan tasiri wani lokaci da ga tatsuniya ta ban mamaki shi sa wani malami ya littafi su kutun al-isra'iliyatu wal a tafi kutubut tafsir abinda yake na isra'iliya ne da kuma karya a cikin littattafan tafsiri da ka ga irin waɗannan ainihin wato kurafat ne da haka ana gama ruwa sai Allah ya ce waƙila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli aka ce ya ke ƙasa ki haɗe ruwan da kika fito da shi nan take kai ruwa ta haɗe ƙasan ƙasa ta haɗe yadda kasan ba a ruwa ba a duniya wa ya sama'u aqli aka ce ita ma sama ruwan da ta sako ta janye shi Allah sai ya ce wa gidal ma'u sai aka kafar da ruwan wastawat aljuri sai jirgin ta je ta daidaita a wani waje da ake ce masa juji wa qila bu'dan lil qawmi zalimin Allah ya ce nisa daga rahamar Allah ya tabbata ga mutane azzalimi bayan an tsallake shine annabi nuhu yake faɗa yake cewa Allah inna ibni min ahli ai ka mun alƙawari cewa zaka tsallakar da ni da iyalaina kuma ɗana yana daga cikin iyalaina wa inna wa'adaka alhaqqu wa anta ahkamul hakim kuma ka gaskiya ne kuma kai ne mafi hukuncin masu hukunci qala sai Allah ya ce ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun bai daga cikin ka saboda wato bai daga cikin ka wanda suke kan addinin da kake kai da haka malamai suka ce lokacin da annabi nuhu ya ce innahu innabu ne min ahali annabi nuhu a lokacin yana tsammanin cewa yaron nashi yana kan abin da yake kai na addini bai san kuma ba haka bane sai da azaba ta zo ne sannan sai ta bayyana cewa ai abin da yake tsammani ba haka abin yake ba shi yasa ai yace inna bani min ahli shi yasa tun farko Allah sai yace masa wala tukhatibni fil ladina zalam duk wanda ka gana hallaka shi addalimi ne kakkai min magana akan shi to shi dan nasa bai yi tsammanin cewa abin da ake yi ba na banna a cikin gari da shi ake ya dauka cewa yadda yake kan addini yaron yana kan addini shi yasa da aka tsallake ce inna bani min ahali wa inna wa'ad Allah ya ce innahu laysa min ahlika innahu amalun saboda duk bannan da ake da shi yake da haka fala tasalni ma laysa laka bihi ilmu shi Allah ya san abinda annabi Nuhu bai sani ba domin shi ya san ma kana wa ma yakunu kaifa sai kaifa yakunu amma shi annabi Nuhu bai sani ba wannan yake tabbatar maka da cewa annabawa ba sa sanin wani abu sai abinda Allah ya so su sani da Allah bai so ya san halin da dan shi yake ciki ba da babu yadda za a iya sani an fahimta yi wa amma wa qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yace wa yadullu ala sihhati hadha wannan yana nuni akan ingancin wannan anna siyaq al-ayati siyaqin wannan ayin yadullu yana nuni ala anna al-mu'minina akan cewa masu imani ismun wato wani kaso ne ghaira ahlihi alladhina hum asluhu ba wai iyalan da suke sune asalinsa ba a'a anan gurin me Allah yake nufi wato wa su sune mutanenka wanda suke kan addinin ka su Allah ya ce a ɗauka. da haka wanda ba sa kan addinin shi da suna da alaƙa da shi ta jinu ba su Allah yake magana ba ina fatar an fahimta لأنه سبحانه قال احمل فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن فمن فمن faman amana ma'atufin alil qaul wato wa man amana kenan da haka sai ce faman amana nan, da wanda suka yi imani ma'atufun ma'atufun ne al-maf'ul akan maf'ulin bihi da ya gabata bil jumal da jumla da ta zo baya humul ahl sune ahl wal isnaini min kullin zawjin da kuma al isnaini biyu daga kowane irin ainihin wato bangare illa man sabaqa alaihi al-qawl wa man amana da wanda suka ainihin wato imani wal atqiya min ummatihi da haka masu jin tsoron Allah daga cikin al'ummar annabi Muhammad auliya'uhu masoyansa ne walai su alahu ba iyalansa ba ne ina fata an gane faƙar ya kunin rajulu mutum yakan kasance min alihi yana daga cikin mai iyalan annabi muhammad wa auliya'uhu kuma yana daga cikin masoyansa ka ahli baitihi kaman iyalan gidansa wal mu'minuna bihi min aqaribihi da wanda suka yi imani da shi na kusa da shi wa qad yakunu min awliya'ihi mutun yakan kasance daga cikin masoya annabi Muhammad wa in lam yakun min ahlihi kuda bai daga cikin iyalansa ka khulafa'ihi kaman khalifofin sa fi ummatihi a cikin al'ummar sa adda'ina li sunnatihi wanda suke kira zuwa ga sunnar sa azabina anhu wanda suke kariya akan annabin na lidinihi masu taimako ga addinin wa in lam yakun min aqalibihi koda bai kasance ba kuwa mutum yana da kusanci da shi kusanci ta ainihin wato fitowa ainihin wato tsatso daya wannan ita ce ka'ida wa qad sabata fil hadisi sahihi anin nabi annahu qala shi annabi ya faɗa yace inna ala abi fulani lallai iyalan gidan wani laisu li bi auliya lallai su ba masuyana bane inna ma waliyullah Lallai kai wanda yake sona na shine Allah wa salihul mu'min da kuma duk wani bawa mutumin kirki وجاء فيما رواه الإمام أحمد بسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي قال النبي ياتي إن أولى الناس بي lalle mutanen da suka fi dacewa da matsayi a guri gurina almuttaquna masu jin tsoron Allah man kanu wa haisu kanu duk inda suke da kuma duk yadda suka kasance in dai kana da jin tsoron Allah to annabi yana da alaka dawa da kai amma kasancewarsa a ce kai ahlul baitin shi ne a'a wannan kalma ta ahlul baiti abu ne da yake ɓanci mutane ainihin wato bangare uku matansa sai mai sai zuriyarsa sannan sai danginsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa awliya'uhu almuttaquna wato masu son sa masu jin tsoron Allah bainahu wa bainahum ƙarabatar din wanda yake tsakaninsa da shi akwai kusanci na addini wal imani da imani wata taqwa da taqwa wa hadhihi alqaraba wannan kusancin fa abamu min alqarabati at-tabi'iyya ita ce tafi girma akan qaraba ta ainihin wato dabi'a an gane shi yasa ai zaka ga ko wanda sun so annabi so na dabi'a da ba su so annabi so na bin abinda Allah ya zo da shi daga gurin Allah ba shi annabi sai suka samu matsala ana ha da haka dole ka so annabi so na ɗabi'a sannan ka so shi so na shari'a ka bi abin da annabin ya zo da shi daga gurin Allah ko da annabi bai da alaƙa da kai ta jini to yana da alaƙa da kai amma in baka ba abin da annabin ya zo da shi daga gurin Allah ba ko da yana da alaƙa da kai ta jini to bai da alaƙa da kai ba ruwan shi da kai an fahimta yi yanzu ba ga Abu Lahab ba da ake ce masa Fir'auna hadihil umma da Abu Lahab din nan fa da mahaifiyar Annabi Muhammad suna da alaƙa ga ba ga Abu Jahal ba da mahaifin annabi Abdullahi da shi suna da alaka amma da ya ƙi bin abin da annabin ya zo da shi daga gurin Allah Qur'ani ya sauka ya ɗine ma albarka ce tabbat ya abi lahab wa wani mutum ya ce tun kafin in musulunta zan iya tunawa haka nake ganin Abu Lahab yana biye a baya duk inda annabi ya magana ya miƙe ce wannan mutumin da kuke gani ƙarya yake bi shi haka ya ga masa amma ga bilalu ba baki bane mutumin habasha amma annabi ya ce na ji ni ina tafiya aljanna na ji bilal ina tafiya a bayana saboda shi Allah ba ruwan shi duk wanda ya runguma addini shine nashi ko da ku baka da alaka da annabin ta jini yanzu ba ga annabi nuhu ba dansa yana da alaka da shi ta jini amma Allah ya ce innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayra salih da haka babanka ko shi waye ya haife ka in alakar ka da Allah ba ta ce wallahi ba abin da zai ba kamar tutiyawa wani wai babanka shek ne ko wali ne ko ma waye ban cire maka ba ko waye wallahi aka je lahira ba abin da zai ma wallahi kai ta kanka kawai an gane da haka wanda suka so annabi uhibbu rasulullahi shi yasa alfada bi yace ina san annabi shauqan wa hisbatan shauqan saboda bege so na dabi'a kenan wa hisbatan kuma ina san annabi dan neman lada a gurin Allah an gane wal qurbi da kuma kusanci bainal qulubi wal arwah tsakanin ainihin wato zukata da rayuka a adama min al qurbi bainal abdani wato yafi girma irin kusanci na jiki kawai fa awliya'uhu masoya annabi muhammad a azamu darajatan sune suka fi girman daraja min alihi daga ainihin wato waɗanda suke iyalansa ne wanda ba su da soyayya da shi ta addini wa in salla ala alahu taba'allahu an gane ko da mutum ya yi ainihin wato salati ga iyalan gidan shi to salatin yana biyayya ne ga bin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata an fahimta idan an ce allahumma salli ala muhammad wa ala aliwa ali muhammad to ko kana da alaka da annabi muhammad alaka ta jini salatin zai maka amfani ne in kana bin abin da annabin ya zo da shi daga wurin allah in baka da biyayya ga abin da annabin ya zo da shi daga gurin Allah ta wannan salatin ba zai ma amfani ba an gane lam yanqud lam yanqud dalika an yakuna afdala min awliyaihi alladhina lam yusalli alaihim lam yaqdi dalika wannan bai hukunta cewa an yakunu su wanda ake masalati su kasance su ne afdala mafifita min awliyaihi akan wanda suke san shi alladhina lam yusalli alaihim wayanda ba sa musu salati wal shi wanda aka fifita ina fata an gane an gane dan mutum yana da alaka da gidan annabi Muhammad in an yi salati yana daga ciki ai ba shi yake nuna cewa ba wani wanda in an yi salati shi bai shiga ciki ba an fi shi daraja ina fatar an fahimta sai ya ce fal mafdul shi wanda aka fifita qad yuktassu bi amri za a iya keɓe shi da wani al'amari amma wala yalzamu an yakuna afdal min al-fadil bai nuna cewa ya zama dole ya fi falala sama da wanda ya mi aka ainihin wato fifita ɗin a iya mutum a wata matsala ƙwaya ɗaya ga ya keɓanta da ita amma idan ka tattaro sauran matsalolin ba shi yake nuna cewa ta wannan ɓangaren ya fi kowa ba kowa wannan baka misali ka iya samun ɗalibi ne a makaranta akwai kwas ƙwaya ɗaya da Allah subhanahu wata'ala ya hore masa idan aka zo in dai za a yi jaraba akan wannan kudin duk sanda za a yi siya ci ɗari bisa ɗari, ba haka bane to akwai wani kuma sai ga shi ba kos ɗaya ne Allah subhanahu Ta'ala a wannan kudin ba zai ci ɗari bisa ɗari ba kamar yadda wancan zai ci amma shi wancan idan ya ci ɗari bisa ɗari a wannan kudin kwaya ɗaya, to duk ragowar kudin sai ka samu wata hamsin cikin cikin arba'in cikin ɗari, amma shi wannan da bai ci ɗari. bisa ɗari ba a can sai ka samu a duk rago kwatsun kuma yana da casa'in cikin ɗari a wancan yana da casa'in a wancan ma yana da casa'in a wancan yana da casa'in da biyar idan ka tattaro za ka yi makin da wannan da ya ci ɗari a wannan kaɗai a ragowar yana da matsala da wannan da dukkan ragowar bai da matsala a wannan ne kaɗai fi shi wane ne ya kamata ya fi haihuwa. ina fata an fahimta an gane misali na biyu da ya kamata mutane su gane kowane annabi daga cikin annabawan mai annabawan Allah yanzu annabi Musa idan ka ɗauko mu'ujizar ta sanda kana magana ai a cikin mu'ujizoji wannan ita ce mu'ujizar da ya shahara dawa da ita ko annabi Isa yanzu idan ka ɗauko sa ba maganan warkar da matacce ba a warkar da mara lafiya ta yadda me ya ba da labari abinci in ka zo ya baka labarin abin da ya ci idan ka ɗauko su annabi salihu su annabi shu'aibu ai sai kaga kowanne a wata mu'jiza da Allah subhanahu Ta'ala ya ware shi da ita wanda ya fice da ita akan wannan mu'jizan to kowanne annabi wannan abin da ya tafsisi da Allah ya fifita shi akan wannan ka tara duk abin da ya masa to sannan sai ka taro abin da Allah ya wa annabi shi kuma na mu'jizi nan da can da can da can in zaka yi makin ka ga waye fi an gane kan karatun kuwa an fahimta ai dan haka kebance wannan a bashi wata falala wata mu'jiza ta musamman anan bai nuna cewa kuma a wannan bangaren kuma yafi kowa daraja da falala dan haka in ka tattaro sakamakon kana hada sai ka ga ina ai wannan ya riga duk da anan gurin ya fice da wannan to amma a sauran fa bangarorin fa to kuma an riga an sha gaban shi an masa nisa ina fatar an fahimta wannan shine an gane yanzu kan karatun shine abin da yake magana wala ba babu kokonto annahu dalla yadda al'amarin ki qad yutlaqu ala al-atba akan faɗi wannan kalman akan qad yutlaqu ala al-atba'i lafzul al akan faɗi lafazin al ana nufin mabiya fi ba'd al a wasu sashin gurare walakin bi qarinati amma dole sai an lura da alakar zance wala yalzamu min zalika bai lizimta bai zama dole ba akan wannan annahu haythu waqa'a lafzul al duk lokacin da lafazin ali ya faru yuradu bihi al-atba ana nufin mabiya kuma wannan dama mun sha faɗa a babun al-wujub wan ana gane kalma idan ta zo to akan yi fassara ne da karina koda ko kalmomin iri ɗaya ne da haka ba dole bane ya baka wannan kalman ginin ta iri ɗaya da ka ganta a nan ita ce ma'anarta a can ita ce ma'anarta wa a can ba dole bane ya zama haka lurudun nusus saboda zuwan nasoshi allati bayyanat al-murada wacce ta bayanin me ake nufi man alihu suwa ne ne iyalan gidansa kamata kaddama kamar yadda gabata wadalika lima ya tarattabu ala tahdid zalika wannan ya faru ne an gane saboda ainihin wato iyakance wannan min huquqi min huquqin na wasu haƙoƙi wa wajibatin da wasu wajibobi yanfaru biha ahlul baiti wanda ahlul baiti suka keɓanta da shi alaman siwahum akan wasu wanda ba su ba to tunda ahlul bait zai da manto suna da wani haƙƙi da suka ke keɓanta da shi wanda ragowar mutane kuma ba su shigo ba to dole kuma a ware a ce suwaye ahlul bait ba za a ɗauko lafazin alu ba a ɗaura shi a ce ana nufin duk mutanen duniya ai su ma da ahlul bait ne saboda yana ɗaukan haka a ina a larabci yana fata an gane sai malam yace ce ake wa itimaman lifa'idatin wa itimaman fa'ida ce saboda cikawa ga wannan fa'ida faqad qala al imam qurtubi al qurtubi ya faɗa inda tafsirihi da qawlihi ta'ala a lokacin da yake fassara wannan ayar ta inna ma yuridu inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum abinda Allah yake nufi ya tafiyar da datti akan ku ahlul baiti ya ku mutanen babban gida wa tahirakum ta tahira al imam al qurtubi yace wallazi zaharu? abin da yake bayyana min al-ayati daga wannan aya annaha ammatu wannan aya ta game fi jami'a halin baiti a cikin dukkan mutanen gidan annabi wa ghairihim da wani su kenan yana nufin matan annabi da kuma wani wa matan annabi wa inna ma qala wa yutahhirukum ya ce ne wa yutahhirukum li anna rasulullahi saboda annabi wa aliyan wa hasanan wa husayn kana fihim saboda suna cikin su shi yasa da aka ɗauko yaƙin magana tun daga farko an gane ya nisa annabi lastunna aka amfani da nunu nuswa ka ahadin minan nisa inittaqaytunna nunu nuswa ko fala ta takhda'na nunu nuswa bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi madun wa qulna qawlan min ma'rufa nunu nuswa وقرنا نون النسوة في بيوتكن نون النسوة ولا تبرجنا نون النسوة تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة نون النسوة وآتينا الزكاة نون من نون النسوة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس بأتي أن كنا با سيا الإمام القرطبي يتي سبود علي ده حسن ده حسين كان فيهم سناتك أنغاني وإذا اجتمع المذكر إذا المذكر نمجي يهدو والمؤنث ده كما متي غلب المذكر dole a rinjayar da namiji ana gani shi yasa yanzu lafazin ya ayyuhal ladina amanu a duniya an gane in aka yi amfani da ya ayyuhal ladina amanu tunda akwai maza ga kuma mata sun haɗu to yanzu lafazin wa aka ran jayar anan gurin na maza to yanzu ya ayyuhal ladina amanu mata sun shiga ciki ko ba sa ciki sun shiga ciki amma su wayan shiya tunda aka ce inna ma li yuzhiba ankum ba a ce an kunna ba to matan annabi ba sa ciki wai da matan na ciki da su ake magana to da sai a ce inna ma yuridullahu li yuzhiba an kunna rijisa an kunna za a ce to shi yasa sai al-imam al-qurtubi yace wa idza tama al-mudhakkaru wal muannas idan lafazin mata ya hadu da lafazi nawa na maza gulibal mudhakkaru dole sai dai a rinjayar da bangaren maza akan bangaren wa bangaren mata shi yasa Allah sai ya ce inna ma yuridullahu da yuzhiba ankum bai ce an kunna ba saboda almuzakkar da almuannas sun yi min sun hadu to ballantana ma shugaban mazajen na duniya ne a gurin kaga ai dole a rajahan da lafazin madan ai tunda annabi Muhammad yana gurin ai dole a rajahan da lafazin madan yace faqtadatil ayatu sai aya ta hukunta cewa annaz zawjat lallai matan annabi Muhammad min ahlul baiti suna daga cikin ahlul baiti li'anna al-ayata fihinna domin ayar fa tana magana ne akan su wal mukhatabatu lahunna maganar da Allah ya dinga yi da su tun daga farkon ayoyin har ƙarshe yadullu alaihi siyaqul kalam siyaqi na zance yana nuna cewa lallai da matan ake magana wallahu a'lam Allah shine mafi sani wannan ya zo a cikin tafsiri na al-Imam al-Qurtubi ya tabbatar da wannan magana qultu sai na ce in ji malam mai littafi kenan wa hada huwa ra'ayur raji wannan shine ra'ayin da ya fi rinjaye ma a qaul zaid bin tare da maganan da ɗan arƙam al mutaqaddim wanda ya gabata wallazi adafa ilaihinna da kuma abin da ya jingina zuwa gare su sune ali ali wa ali aqil wa ali jafar wa ali abbas wallahu a'lam kenan yanzu idan ka hada ahlul bait a gurin mu sune matan annabi muhammad ko sai wa sai ayan annabi muhammad wanda ya hada da jikoki da zuriya sannan sai dangin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to idan kana bin mu idan ka ji za mu yi magana akan hukuk na ahalul baiti to muna magana akan nan bangarorin ina ba ta an fahimta za mu yi magana akan nan bangarorin ne ba ahalul baiti irin na in shi'a ba a gidan annabi sun ɗauki mutum biyu mutum ɗaya ita ce na na fatima sun watsar da mutum shida sun ce alƙasim da abdullahi da ibrahim ba sa cikin ahlul baiti zainab ruqayya ummu kursum sun ce ba sa ciki sun watsar kaga in za ka yi adalci da wannan aƙidar da suka ɗauko ƴaƴan annabi suka riƙe duka da wanda suka ɗauki ɗaya suka yi watsi da sauran dan Allah wata aƙida ce mai tsafta ka yi makanka adalci wata aqida ce mai tsafta a gidan ali sai suka ɗauki mutum biyu suka dauki hasan suka dauki wa sayyidina ali ko yana da 'ya'ya sun kai 30 da mu da muka rungumo 'ya'yan ali muka ce duka a riƙe su mutanen kirki ne ahlul baitin manzon Allah ne a girmama su da wanda suka dauki mutum biyu suka yi watsi da sarrafa dan Allah wa ya girmama gidan ali da wanda ya ɗauki. ɗaya a gidan annabi da wanda ya ce a rike su duka dan girman Allah wa ya girmama gidan annabi Muhammad amma dan shi'a saboda bai da kunya kullun sai zai ta tuciya ya ta da'awan alim bai dama annabi ya ce satakunu sanawatun khadda'a da ku ga shekaru na yaudara nan gaba makaryaci ya magana a ce gaskiya yake mai gaskiya kuma ya faɗa a ce ƙarya yake to gashi kana gani kai da kake san ahlul bait sai na gaskiya mai da'awan san ahlul bait na ƙarya sai ya miƙe ce shine masoyan ahlul bait na gaske a gidan husaini da aka samu akwai wannan matsalar haka suka yi a gidan hassan akwai wannan matsalar haka suka yi sannan kuma gashi a dangin annabi muhammad kaga akwai ali ali haka ne to a ali alin ma ba kowa suka ɗauka ba sai wanda ya musu mutum bi kadai suka ɗauka duk suka yi watsi da sauran sannan mu muka ɗauki ali aƙi sannan muka ɗauki wa ali jafar sannan muka ɗauki wa ali abbas yaushe za ka haɗa wannan aƙidar gurin tsafta da waccan aƙidar ai ba ɗaya ba ne layin stauya ne masara. ba za su zama daidai ba gurin misali to kuma yadda muka yi a wancan karatun sati mai zuwa zan zo da littafi in ƙara yin bayani zan sake faɗar mutane guda shida wanda suka yi kama da annabi Muhammad. ce ni yadda inda ganin mutum zai samu matsala daga nesa idan ka hango ɗaya yana zuwa, daga cikinsa za ka ɗauka annabi Muhammad ne yake zuwa. Saboda kamanceceniyar ta kai abin Abinda zai baka mamaki cikin mutanen nan guda shida fa, da suka yi kama da annabi hatta ta ɓangaren halitta, akwai jafar ɗin nan yayin sai da na al'uwa ɗaya uba ɗaya. amma ahli sunna suka zo suka ce iyalan Jafar din nan ahlul baiti ne a rungume su amma su yan shi'a ba su ma yadda shi kanshi Jafar din ahlul baiti bane ballanta na ma iyalan shi dan girman Allah a cikin wannan aqida wa yake da tsafta to haka ake shi yasa ya zama wajibi mutane su lizumci inda ake karatu dan ka san irin waɗannan abubuwan in ka ji dan shi'a yana ihun ahlul baiti yayi maka bayani wai wani ma ahlul baiti yake magana in dai ahlul baitin annabi ne to ga su musu muke dafawa kuma su muke goyawa ina fatar an fahimta malam yake cewa amma an fada'il ahlul baiti amma dangane da falalan ahlul baiti faqad warada fi fada'il ahlul baiti yazo a cikin falalan ahlul baiti ayatun wa ahadithun wa athar ayoyi da hadisai da maganganun sahabbai da tabi'ai al-ayati daga cikin ayoyi qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da yace inna ma Allahu." abinda Allah yake nufi li yuzhib ankum rijsa ya tafiyar da datti akan ku ahlul bait ya ko mutanen babban gida wa yutahhirukum tsahira ya tsarkake kuwa tsarkakewa wa qala al imam at-tabari fi tafsirihi li hadhihi al aya al imam al mufassirina an gane ya faɗa yace yaqulu Allah ta'ala inna ma yuridu Allah li yuzhib ankum rijsa yace ai as wal fahsha abinda Allah yake nufi shine tafiyar da mummunan abu akan ku da alfasha ya ala baita muhammadin ya ahla baita muhammadin ya ku mutanen gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa yutahhirukum min ya tsarkake ku daga datti alladhi yakunu fi ma'asin lahi, wanda yake kasancewa cikin mutanen da suke saba ma Allah ta tahiran tsarkakewa an gane to saboda haka da wannan ayar ne kuma yan shi'a suka gina suka ce ahlul baiti masume ne kuma ahlul baitin kaji dai suwaye ahlul baiti a gurinsu? daga Hassan sai Husaina a gidan Ali a gidan Annabi sai wa sai na Fatima sai shi sai yaji sai kuma wanda suka zo baya suka ce ma'asumai ne ai satin da ya wuce a masallacin matasa cikin wancan littafin mun faɗa abin da yake wargaza wannan isma da haka aqida sunna babu wani mutum da yake ma'asumi ne in ba Annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kadai ne ma'asumi ainihin wato a gurin mu saboda an ce inna ma yuridu Allahu li ba ankum rijsa ahlil bayt wa tahirakum tatahira suka ce ai shikenan sun zama ma'asumai tunda an tarkake su tarkakewa yasa wani da yaje janyo wannan ayar nace to ai da ya halatta a ce wata ayar Qur'ani fi wata da sai mu ce ayar da Allah ya magana kan sahabbai fi wannan saboda anan abu guda uku Allah ya faɗa inna ma yuridu Allahu ko abinda Allah yake nufi li ba ankum rijsa Allah ya tafiyar da datti akan ku a baici ya ko mutanen babban gida sannan wai tahira kun min waccan kuma da ta yi magana kan sahabbai abu biyar Allah ya faɗa yace idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu lokacin da Allah ya saukar da gangadi saboda aminci daga gurinsa ka san ku ana filin yaƙi ana fafatawa ana bala'i ka ga mutum a cikin filin yaƙi har gangadi yake yi to ka san kuwa akwai aminci a gurin a malam dan tozar wannan da ake ba kake ganin mutum bai iya kwanta ya bacci ballanta na wanda yake filin yaki kaga gashi har yana gengedi to saboda Allah ya saukar da aminci a gurin yaki yace idiyu ga shi kumun nu'asa amanatan minhu ko tunda lokacin da a fagen yaki Allah ya saukar da gengedi akan ku saboda aminci daga gurinsa ba ɗaya ba kenan nabi wa yunzilu alaikum minas sama'i ma'an Allah ya saukar da ruwa daga sama akan ku dahirakum bi dan ya tsarkake ku da shi yadda aka faɗa ta tahir anan a can ma an faɗi tsarkin ko ba samu ba biyu wa yunzilu alaikum minas sama'i ma'an li tahirakum bi wa yuzhiba ankum rijza ash-shaytan ya tafiyar da dattin shedan akan ku an samu abu nawa wal yarbita ala qulubikum dan kuma ya tabbatar da zukatanku akan addini nawa hudu wa yusabbita bihil al sannan ya tabbatar da dagaduginku akan addini kaga nan abu guda nawa uku nan abu guda nawa biyar nace me yasa da wannan ayar ba ku gina kun ce sahabbai ma'asume bane eh nan abu uku aka faɗa can aka faɗa nawa biyar amma sai suka ɗauki wata ayar suka ce ma'asume ne amma ba su gina sun ce sahabbai ba bane ba su gina ba yasa an kana neman addinin son zuciya da ka je ka shiga shi shikenan shi yasa sai ka fanta ma ka yadda kake so wallahi to an kana so ka fanta ma kan da sunan addini ka je can sallan ma sai ka ga dama za ka yi tunda haɗe ta za ka yi kana da zuhurai kuma ƙasar da za ka dinga a zahar da la'asar sai ka bari sai la'asar ta yi sai ka yi raka hudu shi kenan ka gama kaga ba addinin da Allah ya tura annaba kake ba kaje kaga alwalan ma in ka wanke fuska ka wanke hannu shikenan anan da muka kunna projecto ba mun nuna mutane wata sifa ta alwala ba wudu'u iltimasi eh to yanzu akwai wata alwala na nan a shi'a in za ka yi alwala in ka ga dama kawai haka za ka yi kwanan ruwan kawai da ka tsoma fuskar ka fuskar ta <laughs> wallahi tallahi Eh, sai ka ce mene eh shura ko wala haka kawai za ka yi da ka ɗora fuskanka a ruwa nan yanan ya jike shi kenan sai ka ciro sai ka sa hannunka kawai a cikin ruwan sai ka yi haka sai ka yi haka shi kenan sai ka shafi kafa ka gama a lola eh kaga magariba da isha'i sai ka haɗe shi kenan kaga sallah su uku kake a wuni eh? an gane an kana neman addinin addinin cin bilis in ka tafi can sai ka ta cin bilis a can eh? amma Allah ka tabbatar ko in aka ji lahira Allah sai ya maganin ka wa dhakara bi sanadihi an sa'id an qatada an gane radiyallahu anhu an gane wa dhakara bi sanadihi ya ambata da sanadinsa an qatada an gane radiyallahu anhu qawluhu inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum rijsa ahli al-bayti sai yace fahum ahlu baitin su mutanen wani gida ne tahharallahu tahharahumullahu min su wanda Allah ya tsarkake su daga mummunan abu shi yasa kaga mu da muka ce ahlul baitin farko su ne matan annabi a aƙidar mu Allah ya tsarkake matan annabi daga duk wani mummunan abu amma ba su suke faɗan magana banza akan matan annabi ba kaga mutum maganar da ba zai iya faɗawa uwar shi da ta haife shi ba amma yana kallon mata annabi yana ce mata mata ce mara ladabi bata iya magana ba ba ta da ɗa'a. mata annabi ba anan gurin ba mun kunna ba wannan yasir habib haka yake faɗa yana ce mana na aisha qalilatul adabi bazza'a eh magana da in aka faɗawa babarka da ta haife ka ba za ka iya ɗauka ba amma wani sai zai faɗa mata annabi in aka yi magana kuma wani ya ce ai kenan an kawo rashin zaman lafiya shi yasa wani a karatunmu na kabala ka san wani lokaci sai kana wa mutane yaren da za su gane wai wani ya je gurin wata tana da aƙidar zagin safai ta ce ba ta san shi ba za ta aure shi ba to ya ya kamata ya ci gaba da soyayya da ita na ce eh ba laifi idan za ka iya soyayya da wacce take zagin babarka ko da ba za ta aure ka ba to ita ma ya kamata ka ci gaba ko kuwa yanzu akwai wanda zai je gurin yarinya ta kwadawa mamashi zagi ya dawo tambaye tambayar ka fatawa ya kamata yi alaga ta malam to na je wajen ya tarinya ina santa to amma gaskiya da aka je sai ta zagi mamata to yanzu na ganin alaga ta malam kana ganin ya kamata in ci gaba da soyayya da ita koda koya za a yi dan girman Allah akwai wanda zai zo yana tambaye ka fatawa duk ran da ta zagi shi to shine allamatul al allamatul jalil mubajjal a ranar ba zai jira fatawa ba amma dan reni mutum ya tabbatar ga aƙidar yarinya ta zagin matan annabi Muhammad amma wai saboda matan ba su da kima a gurin shi sai zo yana tambayar ka to ya kamata a yi ya kamata a yi wannan ba ɗaukan addini ne da ba da muhimmanci ba wa kassahum Allah ya keɓance su bi rahmatihi da rahamarsa minhu daga gurinsa wa an wahab wa ibn naqalan an ibn zayd qala yake cewa ar-rijsu huna ha huna shine ash-shaytanu an gane wasawwa zalika wasawa wasawwa zalika min rijis ko ya daidaita wannan daga cikin rijis shine da ma'anan ainihin wato ashirku wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa ba wasawwa ba wasiwa zalika wani abu wanda ba wannan ba a cikin alqur'ani min rijis in laka an ambata kalmar rijis to ashirku ake ake ainihin wato nufi ina ba ta an fahimta ko kuma kaji an ambaci rijis ana magana mai azaba inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan min as-sama'i bima kanu yasqun wa qala ta'ala inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu Alayhi wa sallimu taslima Allah madaukakin sarki ya faɗa da mala'iku yace lalle Allah da mala'ikun sa yusalluna 'alan nabi suna salati ga annabi na haka yace ya ayyuhalladhina amanu ya ku wanda kuka yi imani sallu alaihi wa sallimu sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to nan gaba idan mun zo hukuk daga cikin ahalul baiti shine akwai yi musu salati to in Allah ya yarda za mu ɗauko daga cikin littafin ibnul qayyim Jala'ul ahamdan dan ya faɗi fa'idoji na salati ga annabi har guda 40 to ya kamata ko kaɗan a kiyaye an gane shi yasa muke cewa mutane duk inda yake majalisi ne na karatu in kana zaune a gurin idan za a ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so dubu kafin ka ba gurin kai kuma ka daure kai masa salati su dubu kafin ka ba gurin ina fata an gane to wannan yana da tiqala ibn kasir ibn kasir yake cewa wal maqsud min hadhihi al aya abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da wannan ayar shine anna Allah subhanahu wata'ala akhbara ya ba da labari ga ibadahu bayansa bi manzilati abdihi wa inda indahu matsayin bawansa a gurinsa fil mala'il a'la a can cikin jama'a mafi ɗaukaka sune mala'iku bi annahu cewa shi Allah fayus ne alaihi inda mala'ikatul muqarrabi yana yaban bawansa a wajen mala'iku na kusa da Allah Shi ne inna Allah wa Wa annal mala'ikata tusalli alaihi mala'iku suna salati gawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan inna Allah wa mala'ikatahu shi Allah salatin da yake yi ga annabi Muhammad shi ne mai ƙara masa matsayi a gurinsa domin ambatan shi a cikin jama'ar da suka fi kowace daraja ta mala'iku wannan ba ƙarawa annabi matsayi bane a gurin Allah ko kuwa wanda ya damu da kai ba shi zai ambace ka ba wanda bai damu da kai ba na ruwan shi da kai eh to tunda kaga har Allah yana ambatan annabi a cikin jama'ar da tafi kowace jama'a daraja jama'ar mala'iku to matsayin annabin ne ka koga ba Allah subhanahu wata'ala ba duk wani mutum da yake da daraja a gurin ka kaga yana yawan ambatan wani to ka san wannan wanda yake yawan ambatan maka yana da matsayi a gurin sa kuwa an gane da haka wa annal mala'ikata tusalli alaihi su kuma mala'iku salatin da suke yi ga annabi su kuma kullun suna roƙon Allah Allah ya ƙara wa annabin matsayi a gurinsa an gane da haka wannan shine da haka zaka duwa suna ta shirme cewa ai Allah bai yin sallah bai yin azumi bai yin zakka amma yana yin wa yana yin salati an gane to sai suka manta salatin da Allah subhanahu ta’ala yake ba annabi kaɗai yake wa ba an gane da mu zo akwai ayi ba Allah yake huwa yi yusalli alaikum wa mala'ikatahu ba mu ma Allah yana mana salati ko bai yana yi ba ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma ba yana mana salati ko bai amma da irin salatin da Allah yake mana da wanda yake wa annabi iri ɗaya ne to za ka ji wani salati Allah yake wa annabi mu kuma da annabi ya ce man salla alayya mai sallallahu alaihi mai ashe idan kai wa annabi salati kai ma Allah yana maka salati ko mai maka to za ka ji wani salati ne wanda in kai ma annabi shi kuma Allah yake maka kenan yanzu kai ma Allah yana maka salati ko bai maka to wannan suna kawo shi ne don su nuna cewa salatin ya mafi sallah muhimmanci an gane wannan kuma ba haka bane ƙarya ne da mu zo kan wannan matsalar da izinin Allah Sun amara Allah ta'ala ahlal alami wato as sannan Allah ya wato ya umarci mutanen duniyar ƙasa bis salati wat taslimi alaihi da yin salati da ƙara tsira da aminci a gare shi litashtami as-sana'u saboda ya yabo ya hadu alaihi a akan shi min ahlil alamin daga mutanen duniya guda biyu akwai duniyar sama akwai duniyar wa duniyar ƙasa an gane al'alawi wasafali jami'a don yaban ya haɗu ga annabi mutanen sama suna yabo mutanen ƙasa suna suna yabo to shi yasa lokacin da ya zamanto Allah da mala'iku suna salati ga annabi Muhammad sai Allah ya kira su ma na ƙasan ya ce ya halladi na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ina fatar an fahimta to saboda haka za mu tashi a nan gurin ƙultu wa ƙad bayyana lana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaifa nusalli alaihi annabi ya mana bayani to ya kamata a ci gaba da yin salati to daga nan ne kuma za ka fahimci rigingimun da ake yi mu asali ba cewa muka yi ba mu yadda da salati ba a'a salatin da wani ya kawo ne ba mu yadda da shi ba yawa mu na annabin za mu wanda duk kuma ya ga zai ɗauki wani na wani ba za mu hana shi ba ko kuwa to mu kuma da muka ce za mu ɗauki na annabi mu ma kakka hana mu ka je ka rike na wani mu mu riƙe nawa shikenan kawai in ka ga na wani ya wadace ka shikenan kamar yadda mu ma na annabin ya wadace mu shikenan kawai bas da haka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh bakon salati ko ka samu wata wayan ne